Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a gurguje yan waya hakurin mu na kamal Allah ya ji shi Allah ya gafarta masa Allah ya sa wuta kuma idan ta musu Allah ya samu cika da imani zan yi magana kan abubuwa guda uku na farko dan Allah dan Allah dan annabi ku babban Allah nan ya tun da ya rasu kowa kowa sai ga ya fito kamar wai shi wai baya saba Allah babu wanda baya saba Allah fa kowa wasu suna yi abai wasu suna fili babu wanda zai zo ce baya saba Allah kuma babu wanda zai ce zai so idan ya mutu a dauko muna na abubuwan shi ana haska ana faman bayani akan shi irin waɗannan fatan da ake wa mutum bacin ya rasu fa yana da tasiri ko an yadda ko ba a yadda fa wasu na suna tafa wa kamar fatan alheri domin mutumin kirki ne yana rike sallah yana girmama mutane uwa uba yana har abubuwan addini yana postal a pejin shiga quiz quiz na yana nan a pejin har yanzu ba a goge ba wasu kuma sun tsaya daga baya a'a comedy haramun ne comedy haramun ne indirectly kuna cewa mutane kada a yi masa fatan alheri ne fa domin mutane suna cewa a yana abun alheri kuma kuna cewa a yana comedy ba kwa so a yi masa fatan alheri ne kuma me kuke nufi ba ku yi misali da fir'auna ba ba ku yi misali da waɗanda suka yi mutuwar wulaƙanci ba kamal ba fyaɗe yake ba ba sata yake ba ba fashe da makami yake ba sai ku ɗauko abin shi ɗaya ku yi ta faman tattaunawa kai kamar ku ba kwa saɓa Allah kuma ba wanda zai so a ce idan ya mutu an ɗauko irin wannan abubuwan nashi ana tattaunawa a kansu dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ku bari bawan Allah nan ya huta dan Allah ku daina bada buɗe dama ana yi masa mummunan zato ku bar shi ya tafi lafiya alhamdulillah ba fa mutumin banza bane ba fa tabbas babu wanda baya saba Allah ni ma kai ma da kake magana kowa yana saba Allah nan wasu ma sun mai da abin kasuwar samun followers sun mai da shi content har da masu zuwa suna yin kukan ƙarya su dasa ring light a gaban su suna yin kuka wai su a lalle a lalle kuka suke suna jimani. har da masu zuwa suna yin video suna selfie a gaban kabarin shi wannan wani irin abu ne dan Allah dan annabi ni ba na zan tattauna akan halarci ko kuma haramcin comedy bane ba amma wallahi magana nake ga mawa topic din comedy din nan an dade ana tattauna shi a tsakanin manyan manyan malama wasu malaman sun haramta shi saki ba kaidi babu kwana kwana wasu kuma sun ba da shaida inda ba ma'amali kake da abubuwan haram a comedy din naka ba kana ilmantarwa kana faɗakar da mutane ba haramun bane mu gaya wa kanmu gaskiya duk wanda ka ja ce comedy haramun ne ya ɗauki bangaren malaman da suka haramta shi ne haka akwai malaman kuma da suka halatta shi kun gani kowa da ra'ayin shi in dai har in comedy din akan gaskiya ka gina shi ba kan karerai ba kirarin labarai ba akwai wanda suka halatta shi da yawa akwai abin da ake cewa saɓanin malamai ku je ku kai ka je ka rubuta a Google is comedy haram za a gani ya fito maka da ra'ayikan malamai da yawa kamar yadda na gaya muku ni ba na zo na tattauna wai halacci da haramcin comedy ba kuma ni ban hana kowa wa'azi ba ko da yaushe yi wa'azi amma dan Allah dan annabi alfarma ku nake nema ku bar dan Allah dan annabi kamali ya huta Allah ya ci kanshi Allah ya sa ya huta dan Allah dan annabi Allah samu dace